BOA. On se retrouve en deuxième partie, la partie la plus importante de RM Show. Et je vous dis comme d'hab, jobless. Peace Africa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau litinin shida ga watan Yulin shekarar 2020. Baba Yaku makeri ne da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji hali da ake ciki akan kama shugaban hukumar yaƙi da masu yi wa arzikin ƙasa zagon ƙasa Ibrahim Magu da hukumar DSS ta yi a yau bisa zarginsa da mallakar wasu kadarori da kuma fita da dukiyar ƙasa zuwa ƙasashen waje. tsohon shugaban kasar ghana kuma ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta ndc ya zaɓo farfesa jin nana mensa a matsayin mai dafa masa baya a takarar zaben shugaban ƙasa na watan disamba karon farko da babban jam'iyya a ghana ta zaɓo mace a matsayin 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan yadda shugabannin addinai a najeriya suka dukufa akan kira ga gwamnati da ta tsananta jin kunni ga duk wanda ya aikata laifin fyaɗe don kauce wa hushin ubangiji Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da dare ga cikakkun labaran duniyar. Jami'ai a fadin jihohin yankin kudancin Amurka sun bayyana damuwa a kan karuwar yaduwar annobar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan yayin da shugaban kasa Donald Trump ya musanta cewa yanayin ba mai cutarwa ba ne. kate galego magajiyar birnin yammaci na phoenix da ke jihar arizona ta faɗa kafar labaran abc cikin wani shirin a wannan makon cewa mun yi gaggawar buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan maris da afrilu ta ce muna cikin tashin hankali yayin da adadin kamuwar cutar ta kai dubu hamsin da tara a birnin da ke da yawan mutane miliyan ɗaya da ɗigo ga gallego ta ce mutane sun yi yawa a wuraren gwajin cutar amurka ta samu sabbin kamuwar cutar sama da dubu hamsin a 'yan kwanaki da dama na baya-bayan nan mafi akasari a jihohin yankin kudu da suka kaucewa babban barkewar annobar a watan maris da afrilu yayin da biranen yankin arewa maso gabashin kasar musamman ma new york suka fi jin jiki a yanzu adadin masu cutar a waɗannan biranen ba su da yawa jami'ai a wasu daga cikin jihohin da abin ya shafa sun sake sanya dokar kulle domin yunkurin dakile yaduwar cutar ko da yake birnin new york na shirin sake budewa a yau litinin inda za a bude sana'o'in gyara jiki kamar shagunan gyara gashi da aski da faratu a jihar florida kadai alkaliman sabbin kamuwar cutar sun kai dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu a ranar asabar alkaliman sabbin kamuwa mafi girma cikin wuni guda yayin da manyan birane a amurka suka yi tarukan murnar zagayowar samun yancin kan kasar duk da cewa dozinan kananan birane sun soke Kasar Saudi Arabia ta ba da sanarwar ka'idojin lafiya da aka gindaya domin gudanar da aikin hajin bana. A jiya Lahadi ne cibiyar kare yaduwar cututtukan kasar ta bayyana cewa an shata ka'idojin ne da zumbar dakile yaduwar coronavirus. a watan jiya ƙasar saudiya ta ba da sanarwar cewa mutane kalilan ne za su samu damar aikin haji a bana tun farko dai ƙasar ta ba da sanarwar hana musulmai daga wasu ƙasashe halartar aikin hajin bana wanda shine karin farko da irin haka ya faru a tarihin wannan zamanin ka'idojin kariyar da gwamnatin ta bayyana a jiya lahadi sun haɗa da sanya abin rufe baki da hanci a duk wuraren ibada kiyaye ba da tazarar akalla mita ɗaya da rabi tsakanin mutane da kuma haramta sumbata ko taɓa ƙaba haka kuma za a yi amfani da duwatsun da aka tsabtace wajen jifan shaidan wanda mahajjata hamsin ne kaɗai za su shiga lokaci guda da kuma takaita zaman mahajjata goma kacal a cikin rumfunan da ke da faɗin mita hamsin a mina. indiya da china sun fara janye dakarunsu a kwarin galwan da ke gabashin ladakh inda suka yi wata mummunar gama a watan da ya gabata a yau litinin wasu majiyoyin soji sun sanar da deacon herald cewa an fara shirin janyewa a galwan an cire rumfunan da ke yankin sintiri na sha hudu sojojin india ashirin da dakarun china da ba a san adadinsu ne aka kashe a rikicin da ya kaure a pp14 a ranar sha biyar ga watan yuni wannan matakin na yau litinin ya biyo bayan zaman tattaunawa da dama da aka yi tsakanin kasashen biyu za su sa ido domin su tabbatar cewa da gaske ake nufin wannan yarjejeniyar wata majiya ta sanar da kafafen yada labaran india daga ƙarshe a yau litinin kasuwannin hannayen jari sun fara farfadowa yayin da masu saka jari suka yi watsi da labarin hauhawan sabbin kamuwa da cutar coronavirus a amurka hannayen jari niki da ke tokyo ya rufe da wuri a yau da ribar kashi 1.8 hansan da ke hong kong kuma ya cirra da kashi 4 da maraicin kasuwanci yayin da hannayen jarin shanghai composite ya cirra da kashi biyar hannayen jarin kospi da ke sul ya cirra da kashi ɗaya 1.6 cikin ɗari kana a taiwan sec ya cirra da kashi ɗaya da bakwai. S&P da ASX da ke Sydney sun tafka asarar kashi ɗigo shida abin da ya sanya yankin cikin kyakkyawar yanayi. A Mumbai, Sensex ya cirra da kashi 1.6 da maraicin kasuwanci. Hakanan a Turai makon ya buɗe cikin kyakkyawar yanayi hannayen jarin ftse da ke london ya yi sama da kashi 2.3 cac 40 da ke paris kuma ya cirra da kashi 2 da ɗan ɗoriya kana hannayen jarin dax da ke frankfurt ya cirra da kashi 2.2 cikin ɗari. a kasuwannin mai kuma ana sai da danyen man amurka akan farashin dalar amurka 40.94 kowace ganga abin da ke nufin yayi sama da maki digo bakwai cikin ɗari yayin da a kasuwar duniya ake sai da danyen man brent akan farashin dalar amurka 43.52 kowace ganga wato ya cirra da maki digo takwas cikin ɗari kana dukkanin hannayen jarin manyan kamfanonin amurka sun yi armashi sa'o'i gabanin kasuwar wall street ta bude gadangadan bayan hutun kwanaki ukun da aka yi a ƙarshen mako na ranar 'yancin kan ƙasar a ranar 4 ga watan yuni To madalla a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla A yau litani ne hukumar tsaron farin kaya a Najeriya ta DSS ta kama shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC Ibrahim Magu a akan zarginsa da mallakar wasu kadarori guda hudu da kuma tura kudade zuwa kasashen waje. To kowane hali ake ciki ne akan wannan batu? Ga dai Umar Faruku Musa da ƙarin bayani daga birnin Abuja. har zuwa yammacin yau dai rahotanni daga najeriya na ci gaba da cewar ibrahim mustapha Magu mai rikon shugabancin hukumar efcc da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na ci gaba da fuskantar kwamitin nan da shugaba muhammadu buhari ya kafa domin gudanar da cikakken bincike a kan zarge-zargen badakalolin da ake zargi a kansa musamman abin da ya shafi yi wa yaƙi da cin hanci da rashawa na najeriya karan tsaye ko kuma zagon ƙasa a fira da ne da shi dr usman bugaji wanda ya taɓa kira sati biyu da suka gabata bata cewa a rufe hukumar ta efcc saboda ba aikin da aka kafa ta take yi ba ya bayyana min cewa umar yanzu wannan abin ya faru duk da yake dai an hango hakan za ta iya faruwa amma za mu kara jiran bayanai daga ita kanta hukuma kafin mu yanke hukunci abin da za mu iya cewa yanzu shine a dukkan alamu darace ta ci gida ma'ana wani abu ne wanda za dama suke yi a dukkan tsakankanin su kamar yadda ka tuna shi babban eh, shari'a wato ministan shari'a dama ya rubuto wata takarda ba a daɗe ba ko mako biyu ko mako uku da suka wuce akan lalle a cire shi kuma dama an daɗe ana rafe irin abubuwa da yake yi wato na zagon kasan aikin da aka sa shi amma fa ba shi kaɗai ke wannan ba shi yasa ce kare su ci gida domin da kwai makarraban gwamnati na cikin cikin cikin gida wanda yake haɗe da su yake yi irin irin waɗannan abubuwa saboda haka mu sai mu ce wannan al'amarin Allah ya fito da gaskiyar al'amura ya ƙara nuna irin rashin shirin da aka na yaƙi da rashin cin hanci da irin koyon da ake duk Allah ya fito da su hatta harkar tsaron na, da ya gagar yana da nasaba da irin waɗannan Allah ka fito da waɗannan abubuwan gaskiyar azanta waɗanda suka ci amana kuma Allah ya kama su ya nuna mana su sa'annan kuma Allah ya sa mu warke daga irin wannan wato jaza'i yadda zai ya a samu sauƙin al'amura daga nan wurin. A waje ɗaya na tuntuɓi Awal Musa Rafsanjani ɗaya da cikin shugabannin hukumar nan ta Transparency International na fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa domin in ji muhimmancin wannan matakin na bincike da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara ɗauka inda yake cewa. Gaskiya babban eh, takaici ne ah, ga yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya saboda laifukan da ake zargin sa idan har yayi din wannan gaskiya ba karamin cin amana bane ba kuma karamin wato wargaza kokarin da muke ta yi ne akan eh, yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya saboda batun da za yi limamin yaƙi da cin hanci da rashawa a same shi da irin waɗannan al'amari kuma 'yan Najeriya ma sai cewa akwai wani wanda yake da gaskiya ya ya kwatanta gaskiya akan yaƙi da cin hanci da rashawa saboda haka wannan ya shafi aiki kan da muke yi gaba daya kuma ya shafi mutunci da martabar kasar ya shafi kuma ita kanta gwamnatin ma umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a Umar Faruk Musa. A siyasar Ghana kuwa tsohon shugaban kasa John Dramani Mahamman kuma ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta National Democratic Congress NDC ta shugaba Rawlings ya zaɓo Farfesa Jin na na Upoku Ajiman tsohuwar ministan ilimi a zamanin mulkinsa kuma tsohuwar shugabar jami'ar ƙasa ta Cape Coast a matsayin wacce za ta dafa masa baya a zaɓen shugaban ƙasa a watan Disamba. wannan ne dai karin farko da babban jam'iyya a ghana ta zaɓo mace a matsayin mai dafawa ɗan takarar shugaban ƙasa a ghana ras mubarak ɗan majalisa ne a ɓangaren jam'iyyar adawa ta ndc a mazaɓar kumbungu a jihar arewacin ƙasar ya ce ko shakka babu wannan babbar alama ce ta nasara da john muhammad zai yi a zaɓe mai zuwa ya ba ba su ba mu kai saboda cikin tarihin ghana ba mu taɓa samun major political party inda a nominate na mace a ranar laiti ba. Dama da abin da zan tambayi ka kenan kana ganin mutanen Ghana sun shirya su samu mataimakiyan shugaban kasa mace wanda gaba tana iya zama shugaban kasa? Kasan demokratiyan Ghana ya je gaba kwarai kuma ya yi nisa kwarai. In ka tuna Ghana shi muna da Speaker of Parliament na mace a zamanin gwamnatin NDC. In ka tuna Ghana mun taɓa samun babban 'yan sanda babban police na mace a hmm. zamanin ndc kuma akwai abin former chief justice ita ta je ta je retirement ta gana shi sa zo batun demokratiya mu mu nisa kadan a cikin africa kuma ina ganin shi wannan nomination na ya ba mu karfin gwiwa a safatin ndc mu yi aiki sosai zuwa ga election December 2020 da. To akwai wasu daga cikin ku da suke cewa su ba su ji daɗin wannan abin ba musamman ma matasa da ke cikin abin nan da labari ya fito cewa su ba su yarda da wannan zaben da aka yi ba sun so da a zabi wani tsohon ɗan siyasa da ke cikin jam'iyyar NDC. Me za ka ce kan wannan? ba wani memban mun da ya ce kamar abin da ba su su zari da aka kira aka cire ta ba kasan sunan na da suka fito kar kaga san professor kusubuchi ko ministan kudin zamanin jj san su fa ya kama shi ina cewa yau in ba yi mistake ba ya samu 76 70 years akwai sufa sosai kuma san lamarin kai kawon campaign au na siyasa san ba ba karamin aiki ba ne Mm-hmm. Even though muna da shi wannan abin nan uh, ciwon coronavirus amma duk da shi an yi yawo an yi campaign an haɗu da mutane ina neman wanda ke da energy an kwari da zai yi wannan aiki duka kuma ka san vice presidential nominee akwai pressure kan wannan aiki shi sa na yi sure na tabbatar kamar ina cikin uh, izinin da ya sa ba cire shi Professor Kutubokin da kai magana shi ba. Ido amma wani ita Professor Jane Nana Kuku Ajiman fantastic choice ba wasa ba. Ras Mubarak kenan dan majalisa a mazaɓar Kumbungu a jihar Arewacin Ghana. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. dalla. Shugabannin addinai a Najeriya sun da kufa wurin kira ga gwamnati da ta tsananta yin kunne ga duk wanda ya aikata laifin fyaɗe domin kauce wa fushin Ubangiji. Wakilin Musa nushi Shu'aibu Malumfashi ya faɗa a rahoto na musamman da aiko mana cewa kira da shugabannin addinan suke yi na zuwa ne biyo bayan yawaitar fyaɗe a birane da kuma ƙauyukan ƙasar. aikata fyaɗe yana nema ya zama abin ado a tsakanin al'umma domin mawuyaci ne a yi mako guda ba tare da kaji ai an aikata fyaɗe ba galibi ga yara kanana. yanzu haka nan ina da kes na rape guda biyar nake handalin yanzu haka mun samu wasu guda biyu an zo da shi daga ilila ɗaya wani ɗan shekara sittin ya rafin ɗan shekara goma sha biyu wani ɗan shekara goma sha takwas ya rafin ɗan shekara bakwai duka waɗanda suka yi aikin suna hannun 'yan sanda akwai guda wanda don ne hmm. ana zargin mutum mutum bakwai wanda amma kuma ita ta ce mutum biyar ne to cikin biyar din an kama biyu nan saura uku ake nema har yanzu. Rabi Bello dan kare haƙƙin dan adam da ke can in lela a jihar sokoto hajiya saudatu mahadi ta ƙungiyar rafa mai alaka da manyan ƙungiyoyin kare haƙƙin mata ta duniya ta gaskata haka magana cin zarafin mata cikin gidajen su na aure ko na zamantakewa ko na wurin aiki in ka samu mace ɗaya ta gaya maka ko kuma ka samu rahoto ɗaya to tabbata da hakikan akwai goma da baka ji ba saboda haka yanzu kamar mu idan kai maganin namu da muka ce mun samu arba'in da wani abu zaka iske wato in ka matsa ka ɗauki wannan lissafin kusan nan kana magana wajen ɗari hudu. Sabili da yawaitar fyaɗe ya sanya ƙungiyoyin kare haƙoƙin matan da aka ciwa mutunci da ke faɗin tarayyar Najeriya suka hallara tare da ƙungiyar 'yan jaridu mata wato Nawaj a nan jihar Sokoto a cikin watan da ya gabata. Suka yi gangami don jan hankalin mahukuntan Najeriya su ɗauki tsauran mataki na hukunci akan duk wanda ya aikata fyaɗe. Rabi Muhammad jami'a ce ta ƙungiyar Nawaj ta ƙasa. Al'amarin fyaɗe a jihar Sokoto gaskiya sai kara hauhawa yake yi ana samun sababbin hotanni a koda yaushe don tsakiyar wancan watan da ya wuce watan yuni aka kaddamar da zanga-zanga ta lumana akan hauhawar fyaɗe to sai mata na ƙasa gaba ɗaya da kuma sauran ƙungiyoyi na sa kai sai muka haɗa kanmu gaba ɗaya saboda mu fito mu yi murya ɗaya mu yi kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohi da su yi wani abu akan wannan hali na haula. Idan mata ke shiga ciki a da yaushe to da muka tafi majalisar dokoki a nan jihar sokoto domin ganawa da 'yan majalisun dokoki to saboda lockdown na corona ɗin nan ba mu samu ganin su duka ba amma sai muka tarar da clark wanda ya tabbatar mana cewa akwai ma rahotanni na yan sanda figures waɗanda aka kawo musu cewa a cikin wannan shekarar watanni shida din nan an samu cases na fyaɗe ɗari bakwai da saba'in da biyu a nan jihar sokoto to kaga waɗanda aka samu kenan waɗanda suka taho don akwai da yawa waɗanda mu muka sani muka yi treating kungiyoyinmu na sa kai waɗanda ba a ma rigaya aka je aka kai kotu ba. hakan ya sanya na nemi jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina su sufurtandan gamba isa a game da lamarin fyaɗe satin da ya gabata birnin 'yan sanda ta jihar katsina karkashin jagorancin cp sanusu buba psc ta yi gagarumin nasara daga watan afrilu zuwa wannan wata da wuce na jun an kama waɗanda suka aikata irin wannan laifi na fyaɗe da luwaɗi musamman a ga ƙananan yara a sama da mutum arba'in idan za mu ɗauki alƙalman daga watan janairu zuwa watan jun da ya gabata an kama mutum ɗari da ashirin waɗanda suka aikata wannan laifi Na ci gaba da bibiyar waɗannan al'amura a sauran jihohi. Rahotannin fyaɗe ma da aka gabatarwa mahukunta a can jihar Adamawa kimanin yara 299 aka yi wa fyaɗe cikin watanni shida. Daga wancan lokaci da na samu wannan bayani kawo yanzu ta yi al'amarin ya haura haka. Shin me ke matsayin fyaɗe da kuma hukuncinta a addinance? Dr. Suleiman Muhammad shine babban limamin masallacin sarki musulmi Bello da ke can garin Kaduna. shi fyaɗe zina ne da ƙari zina a cikin musulunci haramun ne amma shi fyaɗe wato fasadi ne a bayan ƙasa to waɗanda suke fasadi a bayan ƙasa suna yaƙar Allah da ma'aikinsa suna yaɗa barna a bayan ƙasa yana da hukunce hukuncen shi da yawa a cikin alkur'ani mai girma hukubarsa kuma a Alƙur'ani, ita ce mafi girman hukuba yana daga cikin fasadi a bayan ƙasa kisan kai kisan kai yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukin sarki yake kawo wannan ƙasan bala'i duk kasar da kisan kai yayi yawa zaka ga suna fama da talauci wanda ba kautawa kasar za ta yi fama da cututtuka za su yi ta bullowa kala-kala wanda ba san su ba sa'an nan kuma za ka samu cewa wannan kasa babu tausayi a cikin zukatan mutanen kasa halin da muke ciki nan a kasa tun da kan shugabanni waɗanda su ya kamata su taimaka talakawa sai kaga cewa ba taimakon talakawa in ka dawo kan yan kasuwa kaga cewa babu rangwame a cikin harkokin su ma'aikata kowa cuta yake ya samu lokaci shi ma ya dan uwan shi babu wani mutum da zai samu duniyar gaba ɗaya ta zama rana babu inda inda inuwa take inda mutum zai shiga ya sarara. To ya lamarin fyaɗe yake a addinin Kirista? Sunana Pastor Yohana Wadi Buru yana aikin Ecclesia a Christ Evangelical Life Intervention Fellowship Killing Human Rights Agency a karkashin Majalisar Jikin Duniya na rajin kare yancin bil'adama. A addinance wato daga gefen addinin Krista ko a tsohon alkawali zuwa sabon alkawali Ubangiji Allah ya haramta zina ma na farko balle mafiyade. Wannan babban laifi ne kusan hukuncin ta guda uku na cikin littafin mai tsarki. Na farko da yawa mace fyaɗe har ta yi ciki to ya zama za a tilasta wa mutum ko ya auri don ba zai bata wani wani doka na biyu in gefen kamar zina ne ko ya wannan fedin akwai hukunci har na kisa jifa Tato akwai daidai ga tsarin ikkilisiya ya za a mishi horo amma na farko innan guda biyu innan suna masu karfi daga tsohon alkawari zuwa sabon alkawari babban laifi ne sosai in ka ji abin da ya kai ga yadda za a kai ga kisa to babin wasa ba ne Saudatu Mahadi ta kungiyar Rafa ta yi matashiya. To 'yan sanda dai bincike ne aikin su na farko. Wanda duk aka yi mazaɓe wurin da za ta fara zuwa shine ko ta je wurin 'yan sanda ko ta je asibiti. Hoton da mata ke yi na rishin zuwa su kai rahoto shi ne cewa in su je ana mai da laifin kuma a ƙara musu wani sai a rika binciken su yadda za a yi ƙarfi da dagewa da za a yi ma binciken. Sai ka ga nagartar binciken ta kasa yadda in an tafi gaba za ka iske cewa nagartar binciken ba ta isa yadda alƙali zai yi amfani da ita ba. muna da wani koken wasu alƙalin gaskiya muna da koken son zuciya cikin al'amarin su misali ana magana cewa wadda aka yi mafaɗe tun baya yarinya karama wai sai an kawo shaidu uku da suka ce sun ga anima na biyu kuma zaka iske yadda ma ake yin abin a kotu wata ma ba za ta iya ɗaukar kunya da ke cikin kotu ba muna ta roƙo akwai wani abu da ake ce ma ruwa. To ai kariya wurin sauraren ƙarai fyaɗe saboda a rage nauyin da mace za ta ji na ta nuna ko ciwon da aka ji mata kanta kawai da ta kai sha takwas sama ana maganan wani wani abu da ake ce ma corroboration wato sai wani ya zo ya ba da shaida cewa eh haka ta abu shi ya gani to kaga wannan abu ne magoyaci tunda wanda zai yi laifi ba zai aika koren ga ya ce ku taho zan yi laifi ba so muna ci gaba da gaya mu kwamishinonin shari'a na jihohi ko wannan sati da ya shige mun kai takarda wa minister of uh, women affairs a cikin mun yi magana nauyin da ke kan wanda aka yi mafaɗe ta tabbatar da an yi mata fyaɗe sai an rage shi a cikin shari'a na biyu mun kai koken cewa sai an ba abun matsayin gaggawa cikin eh, mu gaba ɗaya sun ɗauki matakin ba sani ba sabo kuma na gaggawa akan al'amarin fyaɗe. Eh, a rage tsawon lokacin da ake yi, a rage kuma tsaurin abubuwan da ke kawo a ke hana ruwa gudu wurin tabbatar da laifin da kuma hukunta laifin. Tabbas shugabannin al'umma da iyayen yara da masu yin dokoki na ƙasa da masu aiwatar da waɗannan dokokin suna da babban nauyi da aiki da ke gabansu sauran si sai gobe kiyama sani sha'ib malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya to madalla a gaida sani sha'ib malumfashi to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice wasan kwallon kafa da dama 'yan asalin nahiyar afirka sun shana sosai a gasannin league-league daban-daban na nahiyar turai a wannan makon dan wasan gaba na liverpool sadio mane ya zura kwallo ta ashirin a wannan kakar wasanni a wasan gasar premier da liverpool din ta yi nasarar doki aston villa da ci biyu da nema a filin wasanta na anfield wannan ne shekara ta uku a jere da dan wasan dan kasar senegal wanda yanzu haka shine gwarzon dan kwallon afirka yake zurawa kungiyar kwallaye akalla ashirin a kakar wasanni daya wani dan wasan afirka da tauraron sa ya haska shine dan najeriya kelechi ihenacho na kungiyar leicester city ta ingila wanda shi ma ya zura kwallo a wasan da kungiyar ta doke crystal palace da ci uku da nema a kasar spain kuma matashi mai shekaru goma sha bakwai dan kasar gini bisau ansu fati ya zura kwallonsa ta bakwai ga sa ta barcelona a wasan da ta yi galaba akan villarreal da ci hudu da daya fati dai ya shiga wasan ne daga baya a matsayin canjin wani dan wasa ya kuma zura kwallon da ta taimakawa barcelona rage tazarar maki tsakanin ta da real madrid zuwa hudu a gasar la liga ta kasar haka shi ma dan wasan baya na kungiyar real betis zuhair fedal dan kasar morocco ya ceto kungiyar daga shan kashi ta kuma sami maki daya a yayin da ya zura kwallon da ta farke wadda Celta Vigo ta yi a karawarsu ta La Liga da ta karkare a kunnen doki da ci daya da daya. a kasar italiya kuma 'yan kasar gambia biyu musa juwara da musa baro sun taka muhimmiyar rawa a wasan da kungiyarsu ta bologna ta yi waiwayin baya ta doke inter milan da ci biyu da daya a wasan gasar serie a musa juwara da ya shiga wasan a zaman canji ya zura kwallon da ta daidaice da kwallon da inter din ta zura a minti na 74 na wasan kafin shi kuma musa baro ya zura tashi kwallon a mintunan karshe na wasan wanda ta baiwa kungiyar tasu ta bologna nasara shugaban kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain joseph batome ya musanta a rahotannin da ke bayyana cewa shahararren dan wasan kungiyar lionel messi na kan sa ta barin kungiyar a shekara mai zuwa idan kwantaraginsa ya kare batome ya jaddada cewa ba inda messi zai je domin ko dan wasan ya bayyana kudurinsa na karkare rayuwarsa ta kwallon kafa a kungiyar an yi ta samun rahotannin da ke cewa dan wasan dan kasar argentina na barazanar barin kungiyar ta barcelona sakamakon rashin gamsuwa da yadda al'amura ke gudana a kungiyar kazalika da kuma takun saka sa' da shugaban kungiyar bartomi lamarin da ya sa ya dakatar da duk wata tattaunawa akan sabunta sa a kungiyar to sai dai wannan ne karon farko da shugaban kungiyar bartomi ya yi sharhi akan lamarin yana mai tabbatar da cewa dan wasan na da bukatar ci gaba da zamansa a new camp Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. A gaida Murtala Faruk Sanyin na ga kuma Aisha ta dawo mana da labaran duniya a takaice. bayan Yakubu a takaice India ta ba da sanarwar sama da sabbin kamuwar cutar coronavirus uku a yau litinin lamarin da ya sa kasar ta zarta rasha a adadin yawan masu cutar inda ta koma ta uku a duniya. A yanzu India ce ke biye da Amurka da Brazil a yawan masu dauke da cutar. kasar ta rufe tafiye-tafiye na kasa da kasa amma sannu a hankali gwamnati ta fara sassauta takunkumin da ta sanya a bangaren yawon bude ido a cikin gida domin farfaɗo da tattalin arzikin kasar sai dai a udar pradesh jihar indiya da tafi yawan jama'a jami'ai sun kara tsawaita wa'adin kulle akan kasuwanci wuraren shakatawa da gidajen tarihi da na yawon bude ido da ke birnin agra ciki har da taj mahal a daidai lokacin da cutar covid-19 yake ci gaba da yaduwa jami'ai a fadin jihohin yankin kudancin amurka sun bayyana damuwa akan karuwar yaduwar annobar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan yayin da shugaban kasa donald trump ya musanta cewa yanayin ba mai cutarwa ba ne kate gallego magajiyar birnin yammaci na phoenix da ke jihar arizona ta faɗa wa kafar labaran abc cikin wani shirin a wannan makon cewa mun yi gaggawar buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan maris da afrilu ta ce muna cikin tashin hankali yayin da adadin kamuwar cutar ya kai dubu hamsin da tara a birnin da ke da yawan mutane miliyan ɗaya da ɗigo bakwai gallego ta ce mutane sun yi yawa a wuraren gwajin cutar ƙasar saudi arabia ta ba da sanarwar ka'idojin lafiya da aka gindaya domin gudanar da aikin hajin bana a jiya lahadi ne cibiyar kare yaduwar cututtukan ƙasar ta bayyana cewa an shata ka'idojin ne da zimbar dakile yaduwar coronavirus a watan jiya kasar saudiya ta ba da sanarwar cewar mutane kalilan ne za su samu damar aikin hajji a bana tun farko dai kasar ta ba da sanarwar hana musulmai daga wasu kasashe halartar aikin hajjin bana wanda shine karin farko da irin haka ya faru a tarihin wannan zamanin india da china sun fara janye dakarunsu a kwarin galwan da ke gabashin ladakh inda suka yi wata mummunar arangama a watan da ya gabata a yau litinin wasu masjiyun soji sun sanar da deacon herald cewa an fara shirin janyewa a galwan an cire rumfunan da ke yankin sintiri na p14 sojojin indiya ashirin da dakarun china da ba a san yawan adadinsu bane aka kashe a rikicin da ya kaure a pp 14 a ranar 15 ga watan yuni A yau Litinin kasuwannin hannayen jari na duniya sun farfado yayin da masu saka jari suka yi watsi da labaran hauhawan sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka. Hannayen jari Niki da ke Tokyo ya rufe da wuri a yau da ribar kashi 1.8. Thomas masu saurare baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta hada kuma ta bada umarni da mu na wannan daren. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington nake cewa a huta lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.